idan har aka fito mai da wannan abu to ba da ni za a yi ba da na ga ibrahim ba da shi shine ake tuya mai baya rayuwa ko ba a mata haka dan son zuciya kin ga zara ni ko wallahi idan ba za ki daina mun zance ibrahim ba san daina zuwa gidan wallahi yanzu na haɗu da wani gaye ke kin gan shi hmm, ya fi haɗu sosai wallahi kuma yaushe ya ce zai zo ba ba wallahi ka na wanke wannan ya za a yi ka san duniya idan mutum ba da aiki ya dai tun da na tafi hankali na ya kasa kwanciya saboda ban san amsar da na kira ba amma ina fatan Allah ya sa in samu amsa wacce za ta yi mai sani a cikin zuciya ta. sai ba lafiya kuwa na ga kamar ranki ga harkoki fa gaba ɗaya sun tsaya ni abun ma na rasa me zan ce ba yar hamsin ne gun kai dan samu ko dan garin kwaki dan rage maka karfi yanzu haka gidana na baro shi ba abinci yanzu haka da kake gani na yunwa ni ma nake ji